Sashen Hausa Studio Kalangu kuke sauraro gunguma maɗantani ke gabatar muku da labarin. Sabon Firaminista na ƙasar Nijar Humudu Muhammadu a yau da saye ne ya rance a zauren majalisar dokoki ba tare da halartar 'yan majalisar dokoki ba na ɓangaren adawa za ku ji cikon bayani a cikin shirin. Al'ummar garin Tera ta gamsu da kamun sojojin Chadi da suka yi wa mata biyu da 'yar yarinya fyaɗe za ku ji ra'ayin wasunsu. su. A shafin rahoton na musamman na maraicen yau babban sakataren haɗakar ma'aikata da direbobin sufuri na ƙasar niger ya gamsu da buɗe iyakoki kuma a shimfiɗar iyomowa. Masauraro barkamu da yau laraba bakwai ga watan Afril 2021 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Umudu Muhammadu sabon firaminista na ƙasar niger. a yau da sahi ne ya yi rantsuwa a gaban majalisar dokoki ta ƙasa kamar yadda kundin mulki ya tanada inda bisani majalisar ta umarce shi da ya kama aikinsa a somawar maraicen yau an girka gwamnati a kan shawarin firaminista shugaban jamhuriya bisa wani kuduri ya naɗa mambobin gwamnati su 33 har wa yau a dai a nan majalisar dokokin ta ƙasa 'yan majalisa na ɓangaren masu rinjaye da 'yan adawa yau da sayan nan suka hallara a sabgar bude zaman taro na lokaci zuwa lokaci kan ajin shekara ta 2021 sai dai kuma 'yan adawa sun bujirewa taron jim kaɗan bayan rantsuwar sabon firaminista hassan sumana jagoran gungun 'yan majalisa na zamzam lumana ya bayyana dalilin fitar tasu. tout simplement nous ne savons pas s'il y a un premier Kawai domin mu bamu mu san akwai wani prime minister ba a bangaren mu har yanzu babu wani shugaban kasa domin wani wasan kara ne na rantsuwar kama aiki na mutumin da al'ummar Nijar ba su zaba ba. Al'ummar Nijar ta zaɓi Mamman Usman amma wani bangare ya sace zaben shi kenan a wajen ba mu yarda da shi ba. Su 'yan majalisa talaka suka zaɓe su kamar yadda doka ta tanada amma shi wannan ya kai ƙorafe-ƙorafensa gaban kotun tsarin mulki amma kotun ta yi biris to ya kuke son mu amince da shugaban ƙasar da ba a ça va pas. Comment voulez-vous qu'on reconnaisse un président mal élu biyo bayan faɗen da sojojin chadi suka aiwata a kan mata biyu da yar yarinya karama a tera al'umma garin ta yaba irin gaugawar da masu ruwa tsaki suka yi akan wannan al'amari al'ummar ta gamsu da matakin da mahukumomin chadi suka yi da cewar an kama waɗanda suka aika aikar Bari mu saurari ra'ayin wasu daga cikin al'ummar. Ali Amadu shi aiko muna wannan rahoto. wallahi na ji kuma abun ya birge ni soja wanda suka yi wannan kazamin aikin in ta kama da a hudda su aiki ne ma a hudda mutumin aiki mun ji ciwo sosai amma magana da hafsan sojoji ya yi ya faranta mana kaddara Allah ce ta fada kan su karbe shi kawai da hannu biyu an kawo muna su ne don su taimaka muna gobe mu ma mutanenmu suna iya zuwa wajen su su yi wani laifi kenan in muka ce ba mu yafiya su ma ba za su yafe muna ba maganar su ta yi muna daɗi a mu a matsayin mu na kungiyar farar hula da waɗannan sojoji na Chadi suka zo jama'a suna kokawa da su. Hukumomi sun bincika kuma sun tabbatar da abin da ake zargin su. Magana ta kai har ƙasar Chadi sun ce abin da ya faru ba su ji daɗin sa ba kuma za su ɗauki matakin na hukunta waɗanda suke da laifi. Yanzu hankalin jama'a ya fara kwantawa amma dai zirga-zirgar sojojin Chadi ya ragu a cikin gari. A wani fannin kuma al'ummomin kakarun da ke fuskantar rigingimu na buƙatar taimako a cewar shugaban hukumar koli ga batun ƙarfafa zaman lafiya a yayin wani babban taro bisa ga batun zaman lafiya da kawo daidaito da ya gudana a nan yamme cikin watan maris da ya shuɗe ga kalamun da janar birgadiya abdu tarka ya yi. Cikin waɗannan yankuna ta'addanci ya gurɓata tattalin arziki mutane na buƙatar taimakon cin kai domin kafa wuraren adonanci makar busashe farfaɗo da dabbobi musamman domin mata da babu ayyukan tattalin arziki abinda mutane suke yi a da domin samun kuɗin shiga a yau ba su iya yin shi dalilin rashin tsaro al'ummomi idan kuka bar su ba su da tallafi za su hijira su je wani wuri su cika sansanin 'yan gudun hijira mu ba ma son haka dalilin kenan muka sa gaba tallafi zuwa ga al'umma da ke yankunan da ke fama da rikici muna ayyukan karfafa lebaranci muna tallafawa mata muna hanyoyin ƙauyuka gaskiya abin da muke yi shine abin da mutane suke bukata muna yin muhawarori sosai ayarin zaman lafiya kenan muna tare da al'umma suna faɗa mana bukatunsu ko da cewa ba mu da halin biyan bukatunsu duka amma muna iyakacin mu kuma aikin ya jawo hankalin abokan hulɗa da dama da suka fara taimaka mana a gaida mamun ada da fasara coronavirus da canjin yanayi batutuwan da aka tattauna a kansu kenan a jiya cikin wata muhawara ta hanyar yanar gizo da babban bankin afirka ga ci gaba da cibiyar duniya ga batun daidaito suka shirya shugaban jamhuriya mohamed bazoum bugu da ƙari shugaban kwamitin batun yanayin yankin sahel ya halarci tattaunawar ga fasarar kalamun da ya yi Ya dawo ga gamayar ƙasa da ƙasa da ta ci gaba bisa tallafawa ga ƙoƙarin da ake na ƙarfafa juriya musamman ma Afirka. Ya kamata game da shirye-shiryen hanyoyin sake farfado na bayan COVID-19 zai a kan tattalin arziki da kuma daidaituwa tare da sauyin yanayi a yankinmu. Munanan ƙalubalen sauyin yanayi sun gaggauta raunin al'ummomi a haɗuwar gaggawa da ke da nasaba da COVID-19 da kuma sauyin yanayi za su yar dushe duk wata makoma kuma mai haske ta tattalin arziki a Afirka idan har ba a ɗauki nagartattun matakai masu ɗorewa ba. niger ta keɓe albarkatu domin ƙarfafa tsaron abinci da kuma juriya al'ummomi a tsawon waɗannan shekaru goma na baya-bayan nan. Za mu ƙara ci gaba da waɗannan ayyuka bisa tsarin aiwatar da shirin bisa tushen da kan sani 'yan niger suka zaɓe ni a ranar 21 ga watan Fabrairun da ya gabata. Kimanin kilo ɗaya da rabi na 'yan haɗiyar ƙwayar methamphetamine aka kama ranakun 6 da 29 ga watan Maris 2021 a hilin jirgin juri Harmani a nan Yame. Ofishin cibiyar fafutukar murkushe sarandin ƙwaya Octris ne ta gudanar da aikin. Yau da sahi aka gabatar da ƙwayar da ta jibinci fiye da miliyan 26 na kuɗin sefa. babbar alkaliya a kotun yame mai dama adiza ta ƙara kira ga sabon gwamnatin mu saurare ta. Yau kamar yadda muka saba mun zo mu dan a nuna ma mutane wata irin kwaya da aka samu nan a aeroport na Niamey. Kullum ana kokari ana yaki da mugayen kwayoyi da masu aiki da su amma kamar muna yi ne abin na karuwa kullum. Kuma muna ganin kasar tamu ta zama ta ko ina kwaya ta zo ta ko ina za ta sai ta biyo ta kasar mu. Da muna jin wasu ƙasashe ne ke cikin irin halin ga yanzu mu Nijar mu ne cikin wanga situation. Muna kira da sabon ikon ga da yake shirin hawa su diba wanga hali da muke ciki su diba aikin da muke nan muna yi su diba su gani gani cikin wani hali suke iya kama mana ya zamanto aikin gada muke an samu matsayi na kwarai Nijar ta samu ta ture wannan kwaya da take shirgowa ta ko ina cikin kasar ta. Har wa yau dai a batun kwayar a gundumar gaya cibiyar fafutuka ga murkushe sarandin kwaya a bakin gate din jami'an tsaro na polis da ke sabon birni ta kame wasu mutane biyu bisa moto da ke dauke da birgin kwayar wiwi 400 hassan ga musa shugaban get na bakin iyakar ta tunuga jado dauke da cikon bayani Ya shafi kamu ne na kumusa 388 na taba wuyuwi mai nauyin kilo 420 da aka kama ranar Litinin 29 ga watan Maris na wannan shekara da aka yi simogol inta a kilomita 4 a ɓangaren kudu maso gabashin gunduma Tunagar inda kumusa goma ne aka dunkule a cikin bahuna kuma aka ɗora su a bisa motuna biyu inda a yayin kama motuna masu motunan sun gudu ana ci gaba da bincike a kan su don kama su da kuma maka su a gaban kuliya. A shekarar bana aurata yara ɗiya mata 'yan makaranta biyar aka soke a cikin ƙaramar hukumar karkarar gazar a gundumar balle yara. Haka dai mai kula da ilmantar da ɗiya mata, Madam Ayuba Mamata Saibu ta bayyana wa wakilin Hassan Mummuni ga fasarar kalamun nata. wallahi tangami wa gogate a gaskiya muna ba da karfi bisa kan ayyukan wayar da kai musamman wannan shekarar mun yi wayar da kai da taro da dama amma duk da haka akwai sauran aiki an sanar da mu aurata na yara iya mata da aka so a yi kimanin biyar haka amma da taimakon Allah mun shawo kan matsalolin tare da ba da horo da wayar da kan al'umma da muke yi a makarantu don mutane su daina irin waɗannan ɗabi'u sanin kowa ne albarkar da ke a tattare da sanya iya mata a makaranta kuma sanin kowa ne matsalolin da ke kumshe da yi ma yara iya mata mata aure abin da muke so ga al'umma shine su sanya yara mata a makarantun boko da himma Kamfin ɗin hujin dabbobi da aka soma watan Fabiyari ya kammala. Haka wata sanarwar kwamitin ƙasa da ƙasa na Croix Rouge a nan Yame ya bayyana yau da safe. sanarwar ta nuna cewar dabba miliyan ɗaya da rabi aka wa huji da ba su magani na kashe ƙwayoyin cuta a cikin ƙananan hukumomi 29 na jihohin difa tawa da tilaberi wanda suka fuskanci rigingimu wannan jihohi sun kuma fuskanci matsalar canjin yanayi ga kuma rashin kwanciyar hankali da ya kawo wahalar kai da kawo makiyaya zuwa ga albarkatun kiwon dabbobin a cewar jean pierre nere ya ba gabo jagoran tsarin ayyukan ilbaji na cecr Shugabannin kasashen yankin Yomowa sun dawo matakin buɗe iyakokin cimfidar yankin biyo bayan wata tattaunawa da suka yi ta hanyar yanar gizo ko kaka Ma'aikatan sufuri na ƙasar Nijar suka karɓi wannan labarin? Babban sakataren haɗakar ƙungiyoyin ma'aikatan sufuri na ƙasar Nijar ya baiwa Olivier Asogwabi amsa a cikin rahoton na musamman na yau, gazubin firar tasu. Abu ne mai kyau ba wai garin masu sufuri ba, kamar yadda ake cewa rayuwa na dogaro da shige da fice ba iya komai babu wata ƙasar da za ta ce ta ishikanta kenan ya kamata iyakoki su kasance buɗe rufe iyakoki ya kawo illa sosai a fannoni daban-daban ƙasashe su ma abin sun ji shi ina ganin a yau wajibi ne da a buɗe waɗannan iyakoki domin farfaɗo da ayyukan tattalin arziki ƙasashe kamar namu suna wahala sosai da rufe waɗannan iyakoki domin ƙasar mu ƙasa ce da ke da shimfiɗar tattalin arziki mai rauni shekara guda kenan da iyakoki suke rufe an samu matsaloli da dama kenan wajibi ne a sake buɗe waɗannan iyakoki kuma muna fatan wannan sanarwar buɗewa ta kasance a aikace. Balagogo ba kamar yadda aka san shi bane kafin cutar COVID-19. Akwai wasu sharuɗa waɗanda aka sanya kamar wasu gwaje-gwaje. Shin kuna tunanin yau mai tafiya da ke da cikakkin takardunsa kuma da waɗannan gwaje-gwajen zai iya tafiyarsa cikin sauƙi? A gaskiya yin balaguro bai kamata ya zama wata matsala ba. Yancin kai da kawo dole ya kasance gaskiya. Me yasa yin balaguro zai zama wani tashin hankali? Babu wata hujja. Ina ganin ya kamata ƙasashe su dubi wannan matsala ƙarara domin su ɗauki matakan da suka dace. Hakika domin yin balaguro dole a tanadi takardu kuma akwai amfanin su. Amma idan kana takardu daidai bai kamata a ce akwai wasu matsaloli kan hanya ba. Nan ne duka matsalar take kuma kuna da takardun ku amma kafin balaguron hannun ku a gaba ana tare ku ana karɓa ku ana ɓata muku lokaci. Dukan haka wani tashin hankali ne ga masu balaguro kuma hakan na da illa ga tattalin arzikin ƙasashe. Gaskiya ina ganin kamar turawa da suke yawo cikin 'yanci ba tare da tsangwama al'umma ba ina ganin kamar waɗannan ƙasashe da muke koyi da su ya kamata mu yi koyi da abubuwa masu kyau nasu. an sauraro duka-duka abin da ya sawaka kenan a madadin malam sain isaka da ya daidaita seti kuka ji ni yadda ya kamata ni na ku dan badan da arlit malamin mun ke muku sallama a lafiya. Hauwa ina kwana? Lahiya laurakiya. Wai kin san kina iya saurare ko sake sauraren labaru kyauta kan lambar uku biyu da biyar da layin Airtel Niger? Masha Allah a kan layin Airtel a ko ina a faɗin ƙasar Niger Kwarai kuwa, ki danna lambar uku biyu da biyar bisa kan wayarki kawai. Za ki saurare ko sake saurare a ko da yaushe labaru, rahotanni na musamman bayanai kan kiwon lafiya. Gaskiya abin yana da mahimmanci. Ba shi kenan ba, kina kuma iya zaben halce da kike so da bin umarni bisa kan lambar uku biyu da biyar. Samun cikakkun labaru sai akan uku biyu biyar tare da Airtel Niger.